radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم ma sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ita ce zango na biyu a wannan rana ta laraba da fatan da lafiya da abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya daga nan sai shirin nan na mu koma noma sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan tare da muka yi muku yanzu ga shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha shida ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku jira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru tamanin da uku da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris na shekara ta alif ɗaya ta talatin da tara kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mame czechoslovakia saboda haka ne bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mame sojin jamus da sun mame student line da ke Czechoslovakia a ranar 30 ga watan Satumban shekara ta 1938 sannan kuma suka mame dukkanin kasar a rana irin ta yau masu ware kuma san cewa shekaru 82 da suka gabata rana irin ta yau wato 16 ga watan maris na shekara ta 1940 marubuciyar kasar sweden salma lagerlof ta rasu an haife ta a shekara ta 1858 kuma bayan kammala karatunta na jami'a ta fara koyarwa da kuma rubuta labarai Laja Love ita ce mace ta farko da ta samu kyautar Nobel a fannin adabi a shekara ta 1909. Littafan da ta rubuta dai sun hada da littafin nan na The Legend of Gustav Berlin sai kuma The Legend of Jesus da kuma littafin nan na The Invisible Strings. masu wari kuma san cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha shida ga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu al'ummar crimea suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin ƙasar rasha a wani zaɓen rabu gardama da aka gudanar bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych da kuma takun saka tsakanin ukraine ɗin da rasha rundunar sojan rasha ta tashar ruwan jirgin ruwa rundunar soja rasha ta tashar ruwa ta sevastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojan rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha dai ta gudanar da zaben raba gardama yankin domin halasta matakin da dauka ganin cewa galibin al'ummar crimea 'yan asalin kasar rasha ne da ƙarshe masu ware san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau 16 ga watan maris na shekara ta 1977 aka kashe fitaccen ɗan siyasar ƙasar labaran kamal jumblad an haife shi dai a ranar 6 ga watan disamban shekara ta bakwai a kudancin beirut tun a shekara ta biyu ne jumblad ke fafutuka ɓangaren adawa kuma ya samu damar hamɓarar da gwamnatin bashar alkhori a lokacin daga shekarar biyar a hankali ya ɗauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar nan ta pro-soviet kamal jumblad ya zama mai goyon bayan gwagwarmar palestinawa. bayan yakin kwanaki shida da aka yi a shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila jimbilad ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestine a shekara ta 1972 a shekara ta 1976 ya kakkausar suka akan shigar syria a cikin ƙasar labanan domin kawo cikas ga shirin syria ya zagaya turai da kasashen larabawa amma hakan ya ci karshe dai an kashe jimbilad a tsakiyar watan maris na shekara ta 1977 a hannun abokan Hamayarsa.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 iran ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin kungiyar kasashen musulmi ta oic na faɗa da yadda ake nuna wa musulmi kin jini a duniya ana ci gaba da bata ta kashiya tsakanin 'yan sadar haramtacciyar ƙasar isra'ila da samarin Falasɗinawa a yankin nablus 'yan sandan ƙasar sudan sun jikata masu zanga-zangar kin jinin mulkin soja fiye da 20 a birnin khartoum to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. Iran ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin kungiyar kasashen musulmi ta OIC na fada da yadda ake nuna wa musulmi kin jini a duniya. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Rabanci shine ya bayyana cewa Iran tana bayar da cikakken goyon baya ga ƙoƙarin da ƙungiyar ƙasashen musulmi take yi na fada da yadda ake nuna musulmi wariya da kin jini. a jiya talata ne dai majalisar ɗinkin duniya ɗin ta amince da a mayar da kowace rana ta sha biyar ga watan maris ta zama ranar ƙasa da ƙasa ta ƙalubalantar yadda ake ƙin jinin musulmi a duniya dama tun da fari iran ta jagoranci yunkurin ganin an tsaida ranar ta ƙasa da ƙasa kan ƙalubalantar yadda ake nuna wa musulmi kyama musamman ma dai a cikin ƙasashen yammacin turai da amurka sauran kasashen da suka mara baya akan wannan yankunan sun hada da pakistan turkiya saudiya jordan da kuma indonesia jakadan na irin amdalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin kasashen duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da wannan batu amurka ta tabbatar da cewa iran ta kai hari ne akan cibiyar haramtaccen kasar isra'ila da ke iraki jaridar new york times ta ambato wani babban jami'in gwamnatin amurka yana cewa harin da iran din ta kai a iraki ta kai shi ne akan wata cibiya ta isra'ila da take a birnin arbil a yankin kurdawa a daren asabar wayewar garin lahadi ne dai dakarun kare juyin halin musulci na iran suka kai hari da makamai masu linzami akan wata cibiyar bayar da horo ta haramtacciyar kasar isra'ila jami'in na amurka ya kora cewa harin ya shafi karamin ofishin jakadancin amurka a yankin na kurdawa a tashin farko dai mahukunta a yankin na kurdawa sun yi kokarin kore cewa da wata cibiya ta 'yan sahiyoniya a yankin nasu lamarin da al'ummar iraki suka karyata to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ana ci gaba da ba ta kashi tsakanin 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila da samarin falasinawa a yankin nablus da safiyar yau laraba ne dai wani falasine ya jikkata a birnin janin sanadiyar taho gama da matasan falasinawan suka yi da 'yan mamaya majiyar watsa labaru ta wafa ta ambato cewa an samu barkewar taho gama ne a tsakanin 'yan mamayar da suke kokarin kutsawa cikin unguwar roba da ke tsakiyar birnin janino yan mamayar dai sun harba albarusan roba da hayaki mai sanya hawaye lamarin da ya sanadin jikatar ɗaya daga cikin matasan falasinawa majiyar ta kara da cewa 'yan sandan sahiyoniya sun kuma kame wani matashin ba falasɗini adham muhammad turkiman bayan da suka kutsa cikin gidansu a garin kubatsa da 'yan mamayar suka yi kutse sun yi awon gaba da wani matashin mai suna wa'il zakharina tare da wasu ƙarin falasɗinawan uku a kusa da hubbaran annabi yusuf salam da ke nablus an yi taho mu gama tsakanin 'yan mamayar da kuma samarin falasinawa yan sandan kasar sudan sun jikkata masu zanga-zangar kin jinin mulkin soja fiye da ashirin a birnin khartoum da safe yau laraba ne dai kwamitin likitocin sudan ya sanar da cewa a daren jiya jami'an tsaron kasar sun jikkata mutane 26 masu zanga-zangar nuna kin jinin mulkin soja kwamitin likitoci ya kara da cewa sun yi amfani da harsashen roba da kuma masu rai a lokacin da suka buɗe wuta akan masu zanga-zangar wani sashen sanarwar na kwamitin likitocin sudan ya ambaci cewa wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jikata ne a idanunsu saboda haƙi mai sa hawaye kamar kuma yadda aka jikata wasu ta hanyar caka musu abubuwa masu kaifi wata majiyar ta kuma ce jami'an tsaron sun yi amfani da motoci wajen taka masu zanga-zangar al'ummar sudan dai suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga ne domin nuna ƙin jinin mulkin soja da kuma yin kira da koma tsarin demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama to ƙarshen labarin duniyar kenan sai kuma shirin nan na mu koma noma mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi nazari ne akan wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na cewa yakin da rasha take yi da ƙasar ukraine zai haddasa hauhawar farashin kayan abinci a duniya baki ɗaya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da cutar corona ta bulla a shekaru biyu da suka gabata ta haddasa koma baya wajen noma da samar da amfanin gona a duniya da hakan ya kawo karancinsa sannan kuma da tashin farashinsa yanzu kuma wata matsala ta kunno kai wacce ta shafi harkar noma ɗin da ita ce yaƙi a tsakanin ukraine da kuma rasha domin ko waɗannan ƙasashen biyu da suke faɗa da juna su ne fa na gaba a duniya wajen samar da amfanin gona mai yawa babban daraktan hukumar samar da abinci ta duniya wato fao ku dogin ya ce ƙasashen rasha da ukraine suna taka rawa mai girman gaske wajen noman abinci da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen waje. rasha ita ce ta farko wajen samarwa da duniya alkama sai ƙasar ukraine ita ce ta biyar a wajen samar da wannan amfanin gonar mai matuƙar muhimmanci da ake sarrafa shi a ƙasashe da dama ta fuskoki daban-daban domin yin abinci su biyun wato ukraine da rasha abin da suke samarwa ya kai kaso goma sha tara cikin ɗari na jimillar abincin da ake nomawa a wannan duniya ɗin musamman abin da ya shafi alkama da kuma masara kaso goma sha hudu na alkama sai kuma kaso hudu cikin ɗari na masara har ila yau ƙasashen biyu suna samarwa da duniya man nan da ake girki da shi wanda ake Ta tsoshi daga furen nan na sunflower da kaso hamsin da biyu cikin ɗari har ira yau rasha dai ita ce a gaba a tsakanin dukkanin ƙasashen duniya wajen yin takin zamani inda babbar damuwar take shine cewa wasu ƙasashen musamman masu ƙaramin ƙarfi sun dogara ne da rasha ko ukraine wajen shigar da alkama da kaso 50 cikin 100 wata ƙasar da kaso 30 cikin 100 waɗannan ƙasashen suna cikin yankunan asiya da arewacin afirka da asiya ta tsakiya wasu daga cikin waɗannan ƙasashen kuwa sun dogara da rasha wajen samun kaso 50 cikin 100 na takin zamanin da suke amfani da shi a fagen noma. dama dai farashin kayan abinci ya tashi tun a zangon ƙarshe na shekara ta 2020 saboda ɓullar corona a cikin watan fabrairu na wannan shekara ta 2022 kuwa farashin ya kai koli matuƙa saboda yadda buƙatuwa da kayan abincin ya ƙaru da zirga-zirgar ababen jigilar kayan abincin hakanan kuma matsalolin da ake samu a tashoshin jiragen ruwa ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa alkama ta ƙaru da kaso 31 cikin 100 tun a cikin shekara ta 2021 yayin da farashin man da ake yi daga sunflower ya ƙaru da kaso 60 cikin 100 bugu da ƙari takin zamani ya yi tashin goron zabi saboda karuwar farashin iskar gas to da fatan allah ya kawo duniya saukin irin waɗannan fitintunu da rawar kai da gigi irin na wasu tsarin mutane wanda hakan ke haddasa fadawa cikin matsaloli irin waɗannan masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saura daga farkon shirin har zuwa sa kafin mu karkare mu yi kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. Mai zuwa mara gato muku Surush Oyine a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Don an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. بسته که این است تو بها روز این madalar surushi oyini a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www ga takaitattun labarun duniya. Iran ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin kungiyar kasashen musulmi ta OIC na fada da yadda ake nuna wa musulmi kin jini a duniya. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Trabanci shine ya bayyana cewa Iran tana bayar da cikakken goyon baya ga kokarin da kungiyar kasashen musulmi take yi na fada da yadda ake nuna musulmi wariya da kin jini. a jiya talata ne dai majalisar ɗinkin duniya ɗin ta amince da a mayar da kowace rana ta sha biyar ga watan maris ta zama ranar ƙasa da ƙasa ta ƙalubalantar yadda ake ƙin jinin musulmi a duniya dama tun da fari iran ta jagoranci yunkurin ganin an tsaida ranar ta ƙasa da ƙasa akan ƙalubalantar yadda ake nuna wa musulmi kyama musamman ma dai a cikin ƙasashen yammacin turai da amurka sauran kasashen da suka mara baya akan wannan yankunan sun hada da pakistan turkiya saudiya jordan da kuma indonesia jakadan na irin amdalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin kasashen duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da wannan batu amurka ta tabbatar da cewa iran ta kai hari ne akan cibiyar haramtaccen kasar isra'ila da ke iraki jaridar new york times ta ambato wani babban jami'in gwamnatin amurka yana cewa harin da iran din ta kai a iraki ta kai shi ne akan wata cibiya ta isra'ila da take a birnin arbil a yankin kurdawa a daren asabar wayewar garin lahadi ne dai dakarun kare juyin halin musulci na iran suka kai hari da makamai masu linzami akan wata cibiyar bayar da horo ta haramtacciyar kasar isra'ila jami'in na amurka ya kore cewa harin ya shafi karamin ofishin jakadancin amurka a yankin na kurdawa a tashin farko dai mahukunta a yankin na kurdawa sun yi kokarin kore cewa da wata cibiya ta 'yan sahiyoniya a yankin nasu lamarin da al'ummar iraki suka karyata to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ana ci gaba da ba ta kashi tsakanin 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila da samarin falasinawa a yankin nablus da safiyar yau laraba ne dai wani falasine ya jikkata a birnin janin sanadiyar taho gama da matasan falasinawan suka yi da 'yan mamaya majiyar watsa labaru ta wafa ta ambato cewa an samu barkewar taho gama ne a tsakanin 'yan mamayar da suke kokarin kutsawa cikin unguwar Kuruba da ke tsakiyar birnin janino yan mamayar dai sun harba albarusan roba da hayaki mai sanya hawaye lamarin da ya sanadin jikatar ɗaya daga cikin matasan falasinawa ma sauraro da haka muka zo shirin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara kafin mu sallama da ku ke ɗaya muna ga ta ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh